لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما نسميه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا يعلم تبارك وتعالى وبيعه da ya karfe da wata wani darasi na tasirin da mai girma muna cikin rubutun nuru ba muna kan aya ta talatin da ɗaya da zuwa talatin da bakwai insha Allah ko talatin da kuru eh, kafin mu ci gaba da inda muka tsaya a jiya akwai yanzu cewa wanda ya ce assalamu alaikum da fatan da shawarwa lafiya malam allah ya azurta da gida alhamdulillah malam da ne ne lalluban tarewa a gida eh, kafin mutum ya iya shiga babban lallubi da annabi kowar da shi ne a karanta suratul bakara cikin tana kowar shekaru sannan idan an shiga kuma a raya gidan da karatun alkur'ani a raya shi da kallorin nafila a raya shi da iskar zanta a daina fara tunanin shi da suna shiga ciki da dai sauran wasu nuna na abubuwa ana raya gida da nafili ana raya gida da karatun alkur'ani da alkara wannan duka ana kare da su amma da farko idan mutum ya samu irin wannan ya karanta suratul baqara saboda tana kowa shekaru na biyu yake cewa menene hukuncin kawai sai an sace da zaman zaki shi da dama a yawanci za ga ko a hotel hotel za ga daki da zaki galibin mutane ma da suke gina ɗakuna me ake kiransa na yawa ya kwanar ba shi ne ban ɗakin ka ɗakin ka cika ciki ko ba ya kai da wannan har kamar a makan kamar kawai na kai gaba ta to wannan gaskiya ba kacin wacce da kake cikin kasuwa to amma a rubutun da fito da za ke ganewa a mai masa abin da a da sauran kamar ruwan da biya da amma dai wurin da ta rubuta rubuta gani abu ne ke cewa da yin za ta biya za a fara kasar kawai da ne magana ba to kai hakuri ya amsa wani ba su hakuri ka sake rubutu suna da ba su da kyau baya sa kyau ya zai kamata kuka ba mu wani wanda ya iya rubutu sosai ya rubuta a wani kuma kaga shi kamar ya zuga zuga yake so ya kuma ka kuma ba na bukatar zuga ne kawai da wani a matsayin lokacin da ga wasarka zuga ne a tsaye a kan da kamar wasu kira ne da su kenan dan haka wani wasu ta musamman kawai kai ya koyi kamar da matsayin wani lokacin da su ne kawai ba kowa ne ka kai da inda ban je ba domin da haka kuke kai wa mutane ya da yanzu inda ba shi kenan cusa wa mutane girman kai ba na bukata kawai ta gamu da dukkan da daukar da ba wani abu ni ba kowa ne ba wata ziga da mutum zai zai ta maka ana maka kuma da shi ruwan ina akwai wani da lafiya ba ko Allah ya wanda ya girma ko Allah ya wanda ya kuma wani diga wani wani waye diga ko kai ka da da duwar da ba ba ya yi wata magana a ƙarshe ta tambaya cewa kamar mutum zai iya inda aka kere masa ya zai samu ana ashirin da ya shi abubuwan jiya mai a shan kuku ga ke mai wasan da ganci kuma ta da shi ko duk shi ta nan ya yi isha masu ba da kiyar da suka ita tana da yin wasu na kai da dama ko kuma yin da amma a kan shan wasu na da zama masu da wani suya da ya hada ba matsala zo kai miya a ta yi komai a kan da aka yi na karo da kai ba kuma ana a shan karar da garka a biyu nan masu gbatara da zuwa da yin yi zauna ya ta hiyar da maka ya hiyar ya ta da zai kuma wani kuma wani da ta ta ko biyu masu fata a cikin da zama su ka isa wannan shi ne abin da ya yi wallahu a'lam kuma da wata tambayar na ba da kuma saboda gaskiya ba gane takardar shigar da ya kuma zai yi ولعل أنه ينفجر بالكعبة وتكيل موسى مغفر بعض هي بدأ موسى كان قيل وقال بدنا نسير ذلك في أمر ليك وتشير كما أعلام سيغبار فعند مستطيع مجرد أبوه وقال وقال وقال وقال وقال وقال jiya mun yi guda ɗaya yau sun yi so kan alaƙatar abu masu alaƙar bawa wato da ubangiji wannan babbar magana da kuma babbar ƙalubale su ne abin da ya kamata amma jiya mun yi magana a kan wato yadda mutum ya kan zama da mutane mu'amalar da zama kyau da kyau shi ne an da muke magana a jiya yau za mu ɗaura a kan wannan bayan malam ya karanta waɗannan tsarin gobe mu samu muna da rai da mu dawo mu karanta biyar da amma wato sai kila to da rayuwa akan an ce nima na ce wani kuma shi ne kuma sana'a mutane a yanzu abinda ba ka faɗa ba wani zai je ke kafa abinda da ya gani a ko a fesu ko abin ba shi kake nufi ba wani ya je ya rubutu ya karya wannan shi ne abinda mutane mutane mutane sun dauka kamar ba za a mutu ba ko kuma sun dauka in an mutu an mutu shi ke nan ba maganar shafi ba komai wannan matsalar ce wadda yanzu ta mamaye arewacin najeriya kowa zai ɗauki wayar da ya rubuta karya ya yi kwanci ya faɗi abin da ya ga dama abin da ba faɗa ba ma wani ya kai da ka ba biya tsanlama tozar ta rayuwa sai ƙila wata cikin an ce ma na ci wannan shi ne babban abin da ya dace kuma babban zunubi ne wannan ba karamin zunubi ba ka zan zai iya kai ka wuta ka a ribar cin mutum ko mutum da zai faɗa ba kuma dora a duniya a ce shi ya wannan kushe kuba na in ka gaba ka shiga wuta a kan wannan da ba to sai da in ka je ka samu mai magana talibai ya ce domin komi da su ba da Allah ba zai yaje babban matsalar duk yadda ka kai da su ba da ba a ce saboda haƙƙin wani kashe na ga kuma yana kankan wannan rayuwa tana da hatsari an ɗauki wani abu wani ne social media kowa ya ga kowa sai fito ya fito ya fito ya ga dama da dora ƙaryar da ya ga kama ka kawai ba a faɗa ba ya ce an faɗa ko kuma ya ce an faɗa ne ma shi da ne comment biya ku dama toza rayuwa toza da rayuwa da ake gaba ɗaya rayuwar mutane ta koma a kan wannan mutum tun da safe yana siyawa a kan zuciya neman wanda zai yi comment haka za ta tsari. ba farko babu lada zai kare da zunubi sai abin da ka ɗauka mu kanka na fitina wanda Allah ta ba ko ta'ala zai yi maka hisabi ko dan siyasa ko dan wata bukata ko wani da mutane na ga kamar sun zaɓa mutum su dan kare dan siyasa ba suna da za su iya shiga wuta akwai wanda suke da wannan za ka iya tsara ƙarya ba a yi ba ka sai a yi za ka iya faɗin abin da babu shi babu alama kuma ka ce aliki saboda kawai kana kare da da yana kan yana kwanci da kuma kana ɗaukar kanka zunubi ga talauci ga rashin kokobo ga tashin hankali ga zafi ga gidan ka ba wuta ga ba ta da ruwan sha ga ba ta da ilimi ga komai da komai biya ya tsara ya amma ka kana ƙarya wai sai ka da wuta da shi yadda zai Allah ya kiyaye a sauka lafiya a cikin jihar nan mu ne Allah ya tsare kai makan ka faɗa mana kuma nan zai karanta mana za mu saura akan alaƙatu da aka nima Allah na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم تبارك وتعالى جمهورنا الآن الله يمكن ya magana cewa ما كان a ba صلى الله عليه وسلم in ba su kuɗi a hannun su ubangiji ya alkawari da zai wadata su da falala saboda shi allah ba ya zai shi ne kuma masarki ya san hanyar da zai biya ta kan adam ya san hanyar da zai biya arziki ɗan adam bacin wannan allah ta bara ko ta'ala ya yi rubuci da mutane su kame a cikin kame wa kai muka fitar da waɗannan abubuwa cewa ɗan adam ya zama toka mai mutumin da ba zai yi karya ba mutumin da ba zai haɗa huli ba ba zai haɗa annabi ba ba sauransu kuma duk abin da zai ba shi kamala na ya zama to mutum da mutunci ya kamata ya yi su shi ba jiya mun yi magana a kan halayya da kartattu wanda ɗan adam ya kamata ya zama kansu cikin rayuwa yau kuma za mu ta yaya za a yi ka zama kamili a lalata da ubangiji ya take akwai bukatar kowane ɗaya ku yi gyara alaƙa da kuma idan an ce gyara alaƙa da ubangiji ba da nufin kira da kawai ba da nufin malami kawai ba da nufin sarki kawai ba da nufin zuwa kawai ba da nufin kowa ya gyara da kowa domin dukkan mutuwa na gaya da kwanan cewa shekara ɗari nan baya babu ko ɗaya a cikin wanda ya zo duniya domin yanzu duk nan ba wanda shekara ɗari na ga shekara ɗari a nan baya ba kowa a wannan duniya musamman muka yanzu ga muna nan da shekara ɗari kuma ta gaba kowa ba za ka gabe shi ba a cikin mu na wasu mutane ne da kuma duk waɗanda ta sani nan babu su suna ƙarƙashin ƙasa ne kuma kai ma dole sai kashi wallahi babu dabara babu jini babu wani abin da za ka yi ka kauce ma wannan Allah bai yarda ba kowane ɗaya daga cikin su ya shekara ɗari nan gaba idan ka dawo babu ko wannan ƙaramin yaron da wuya ka same shi shekara ɗari nan gaba da wuya ka same shi wataƙila wanda aka haife shi yau ma yana da wahala ka fara da shekara ɗari nan gaba ka zo ka shi wataƙila ya gama ya to haka ni za a gama kai ma za a gama ita ma za a gama shi ma za a gama kowa da kafa da za mai ya kamata ku yi tambayar ka yi mai ya kamata a yi tun da ka san dole sai an yi wannan aiki Wannan dole sai an yi mai ya kamata ka yi shi ya sa mutum da alaƙar ka da ubangiji to ka gyara domin wallahi dole sai ka yi mutumin da ya bi doka ya shigo daidai hanya ba ake ba shi wanda ya ƙi bin doka kuma to ko da ƙarfin ya sai an shi. ko a duniya haka lamarin yake tafi duk wanda ka ga ya bi doka to dole hukuma ta kyale shi don ya bi doka ba yadda ta iya shi amma duk mutumin da ya karya doka to alaƙarsa da hukuma ba shi da daji da haka za a tura masa masu ƙarfin siya da suka fi shi su kuma tattaro shi su kawo shi wani lokaci su kawo shi da zaman lafiya wani lokaci su kawo shi da duka da ɗauri a kama shi a tsauri shi a yi son gire-gire a jefa shi a bayan mota kuma a taka shi kuma a tafi shi saboda alaƙar da waɗannan mutane ba yanzu idan za ka koma wajen sallah da wani shirin da za ka za ka me alaƙar da anya ka shirya da ubangiji za ka yi tafiya zuwa gare shi ko sai ya kuma maka mala'iku sun kama ka sun maka daga daga sannan aka yi kogin ubangiji wata alaƙa ta ke da ita da Allah wannan shi ne tabbas ɗin da ya kamata kowa ya zama hankali kowa da kasar ban wani kowa ba daga talaka da mai mulki da mai kudi da mara kudi da mai ilimi da mara ilimi da komawa ne da menene alan harkar da ubangiji don koma gudun ka gyara ko ne baka gyara menene abin da zai baka gyara wato gyara alaka da ubangiji abu na farko al'ubudiyar khalid وتوحيد لك قائم دين الله كيف تكون الله كوما إذا كتن الله ليس يكون تشييه دين كتن تشييه فنجي بعد بيتورا مكا كي يتين بيتورا ديوا كما بعض تنين عبادة رجعيك مما تحقق الله وكما كانت وكذا بقول الله كيف abin da aka ce ka yi shi zai haɗa ka da allah lami lafiya to sai ba ka kan shi ba ya za a yi kira ba ka kai shi ba anya tana ganin alaƙa za ta yi kyau ba za ta kyau ba domin ibadar da kake yi ba kama san me kake yi ba galibi yanzu za ka ga mutane ga zaurukan malamai nan a anguwanni suna zaune a ciki ko ba da karatu suke ka ya ka gani duk majalisin malami da kaje ka zabe shi a bakin zauren da wuya ka zabe mutum goma ko sha sun kewaye shi kowa ya sun koya yana kwararren da kake ba da su mutane wucewa suke da mashinansu da kafarsu da komai da kasar haka suke wucewa ba ruwan su da waɗannan malama kowa ya zafi cewa in yi kuɗi ya huta haka ne ko da gaske ne kana gani in kai kuɗi ka huta da gaske ne yanzu kawai kana ga kai ko a duniya ko a duniya ba wai a lafiya ko a ne kawai in kai kudi shi kenan ka huta idan mutane da ba su bar irin wannan tunanin ba da cewa dukiya ba ita ce kwanciyar hankali da Allah ya so bautar Allah ita ce wato kwanciyar hankali a wajen ubangiji sai in ka bauta ma Allah to saboda haka abin da zai haɗa ka da da ita ce ibada na farko ka tsaya da tashi, ka yi tauhidin sa sannan ka bauta bautata ba iyakar yadda ya ce ka bautata ba gwargwadon hali wannan ka fara ɗaukar mataki na gamuwarka da allah yana da kuma da alamar ka fara tattara guzuri abu na biyu shine al-mahabbatu bil azim so Allah so na haƙiƙa mai girma ko kuɗi ne za su zo maka ta hanyar haram ba ka yarda za ka karɓa ba saboda kana san Allah kuma ba ka son ka saba Allah ko sarauta ko mulki ko mukami ko wani abu da za a baka in dai zai saba ma Allah soyayyar ka ga Allah za ta hana ka karɓan wannan abu za ka kana son Allah shi za Allah ya ce waɗanda suka yi imani a shaddu tsubbal lillah wato suna yi ma Allah tsananin soyayya duk abin da ya zo ga saɓanin son Allah to za su ajiye shi Allah shi ne a gabansu babu shakka wannan ya nuna alaƙar ka da ubangiji tana da kyau na uku a sa'atu wal imtisal wa sam'i wa sa'a fi kulle a ahwal yadda za a ka gyara alaƙar ka da ubangiji shine yi maka da'a in ya ce a yi nan to nan ɗin za a yi ba ka da gungumi ba ka da komai ba ka da wani zaɓi Allah ya ce a yi nan eh to na yi shi ke nan ka yi ma Allah da'a amma Allah ba zai ce ka yi nan ba ka ƙi nan din ka ce kana da wani abin da za ka yi kuma ka ce kana son ka gama da shi lafiya zai yi ba zai yi ba sannan a cikin wannan dole ka sadar da umarni shi Allah ta baraka wa ta'ala ka saurari manzon garin yana magana ka yi masa a kuma yake cikin kowane irin hali ko kana da talauci in Allah yake ka yi dole ko kana da mulki in Allah yake ka yi dole ko ba ka da lafiya in haka Allah yake ka yi dole kana jin yunwa ko ba ka jin yunwa in Allah yake ka yi dole hakan da'a a kowane irin hali umarnin ubangiji ya zo to dole ka yi kokarin iya bata kokarin ka ka ga cewa kan tsada da umarni so in kai wannan babu shakka alaƙar ka da ubangiji za ta zama ta tana da kyau jama'a idan tambaya za ne haka muke ko ba ji ba jama'a yanzu haka muke to yaya muke son Allah shi ya ba mu zaman lafiyar a ƙasa bayan ka kullum saba mu da muke ina jin kowa ya sani ko bakin shagon mutum ka je ka tsaya kana saba ma to in Allah ya da in ya kore ka tsaye baka gudu ba ya kore ka na biyu baka gudu ba baka bar gudun ba saboda kana saba ma so ba na jin zai kyale ka kawai wata kila zai je haɗa ka da hukuma haka ne ko saboda ta saba masa kuma akan iya da'irar shawarsa dai kai yanzu kana ƙarƙashin saman ubangiji kana kuma kan ƙasar ubangiji amma ya ce sai kuma ba za ka yi kuma shi kenan sai ku shirya da shi jama'a shi kenan sai a shirya da Allah wato yanzu sai mu zamanto kamar mu ne ubangiji shi ubangiji shi zai mana biyayya kuma za mu so biyayya ba kamar ba haka ake nuna bari mun saba maka Allah kuma dole yanzu ka dawo ka ba mu zaman lafiya ka gyara mana tattalin arzikin mu kai mana duk abin da muke so zai yiwu jama'a ba zai yiwu ba wallahi tallahi ba zai yiwu ba wannan shine matsalar mu da muke ciki a yanzu alaƙar mu da ubangiji ba mu gyara ta don haka dole ko muna so ko ba mu so za mu karbi kaskanci a wurin waɗanda muke ga da mun fi su a wajen waɗanda da muke ganin mun fi su ne da su na mana su durƙusa mana su mana biyayya a yau saboda mun saba mu Allah ya karkantar da mu ya tsora waɗanda suke ba karkantar su ne al'asar saboda wasu kila ba Allah suke bi ba amma su suke sarrafa mu yadda suka ga dama haka ne ko ba sani da yake Allah ya zamani ne na ilimi kuma akwai technology da wane da wane al'agari ne amma dai shi Allah ba ka da wata dabara in ba da kai in ba gyara ba ba ka da wata abu na hudu shine al-jinabatu faru da wa a koma wajen Allah a koma gun Allah da mu da sarakunan da gwamnonin da 'yan majalisu da duk wanda ta sani ana ganin kamar shi wani ne ko wani abu ne shi na rantsa da girman Allah idan ba mu Allah ba duk sai ya dawo da mu kakkantattu wallahi wallahi tallahi ba fata muke ba amma wallahi ba mu da wani girman in ba mu Allah ba mu da wata kima da wani zai tsaya yana yana abin wallahi Allah in ya tashi gamawa da mu ba zai gama kuma ya fara nuna alama ya fara nuna alama komai da kasance yanzu a arewacin kasar nan kwace shi ake komai yana fita daga hannun mutane a hankali a hankali a hankali na ja faɗi cewa matasan nan idan aka yi wasa wani zai tashi da sassa a ce shiga mota ina zan ga kashi na kawai mu muka san da zamu yi da saboda mun fara dawa kamar bayi tattalin arzikin mu an kashe shi mu ake tura ma insecurity duk mu ake fara mu in ka tafi inda ba irin nan arewacin ba ba za ka samu irin waɗannan abubuwa yanzu sai takura mutane aiki sai takura mutane aiki mutane wasu suna masallaci a zo a yi rubutu masu kashe su kuma suna Allahu akbar kuma shike nan ba duk waɗanda aka ɗiba an ɗiba kar ka ɗauka za a yi wani abu ba abin da za a yi haka ake tafiya fa yanzu an bar mu da kawai shike nan yan social media ne su je su ɗauko su dora sai bakin ciki in kashe kama dai ya kashe ka amma dai su sun dora su kuma suna yin wannan saboda yar dalar da suke samu a wajen masu ba su wannan abu haka ne to a ci gaba in dai ba za a gyara alaka da tauhidi ba suna rasa da Allah har yanzu ba a kamo hanya ba kuma waɗanda ba su da za su yi maka wulakanci su za su yi maka waɗanda ba ka tsammani ai wani hadisi annabi da yake cewa an kali da al'amatu rabbata ko baiwa ta haifi ubangijinta baiwa sai ta haihu amma ta haifi wanda zai mata lidin ya mata duk abin da zai in maganar arziki ne duk arewacin nan shi ya kafa arzikin najeriya da gyada da auduga da noman da muka da duk abin da kusa da shi ya tattale duk abin da ake da shi a najeriya amma yanzu mu ne muka dawo kamar bayi ne sun haifi ban gidansu yanzu an kwace komai an yi gaban su ga rayuwar da ke da wani abu da ya kamata mutane su gane shi ne na biyar wato a sikatu wa udulu da billah shi ne mutane su samu sika da tabbaci da kyakkyawar zato a wajen Allah to yanzu da yawa ma idan ka tsaye da su ya magana Najeriya ya wajen ce maka ina babu sika ma da ubangiji wai yana da fawa zai gyara abubuwa da yawa daga cikin musulmi yanzu in ka tattauna da su sun ma sare ba su ma da maganar wa yanzu suna da sika ubangiji bai kawa ne bari su koma wajen ba su da wannan sikar ba su da wannan tabbacin kyakkyawan zato ma ba a yi ma Allah irin wai Allah yanzu biyar yadda muka kai babu wani amfanan a duniya wanda zai tabbata mun san za ka iya sannawa wannan ma ba a gaya ma Allah ne da yawa wallahi ba sa gaya ma Allah ba sa wannan tunanin ma Allah na ga ko kyakkyawan zato ba ba yi ma Allah idan ku haka ne to Allah ya ce alaihim jasiratu ya yazunnuna billahi zannar al suna yi Allah mummunan zato sai Allah ya ce to mummunan zato zai kewaye su wannan shine abin da duk yan arewaci sun fara kamar ɗaya bai kauna da yawa ko suna ganin kamar ba za a yi komai ba so da ga kowa su ya riga ya wannan ya kamata a yi ma Allah duk yadda wahala ta kai wahala karka yadda kai mummunan to ka yi kyakkyawan da a aka cewa Allah zai san komai ya zama kana da fiƙa kana da tawakkuli kana da kyakkyawan to ma ubangiji ta baraka wa ta'ala ana inda zan yi abdi na shida dawamu zikir wato ka zama to kullum idan kana son alaƙar ka da ubangiji duk abin da ya taba ka tuno Allah koma wajen ka roƙa a zo yanzu jama'a da yawa cikin al'umma za a zauna a majalisi a tattauna matsalolin ƙasar nan haka ne ko wannan ya faɗa wancan ma ya faɗa kowa ma ya faɗa yanzu za a tashi kowa ya gida sai ya ce maka to sai addu'a na rasa kan wannan kalma da kullum mutane sai addu'a yanzu annabi haka kawai ya zo ya zauna a a makka ya zauna kawai yana kallon kafirar da kullum sai addu'a haka yake yi kenan ko ko yayi aiki yanzu a ta haka annabi ya zauna shi kenan a garin makka sai yana gaya ma Allah sai addu'a ga kafirai sun matsa mata ga azabtar da shi an yanke tattalin arziki da shi ba a kasuwanci da shi an ɗauki gaba an ɗora kusa an ɗane shi shi ke nan sai kullum ya fito zai sai sai azuwa yanzu haka ake yanzu haka kuke tsammanin da haka za ku tsira kuma a ƙarƙashin sai addu'a ɗin nan za ka je ka yi zina a ƙarƙashin sai addu'a za ka je ka cuci wani a ƙarƙashin sai addu'a kuma za ka yi fata a gargashin kana cewa sai addu'a in wani ya baka amana za ka yi ka ka ki bashi a wannan dai za ka ce sai addu'a duk kofofin addu'ar ma ka toshe su ba inda kake to jama'a tsakani da Allah muna cikin wata irin danja wallahi billahi da gaske nake gaya shekara hudu zuwa biyar ko shida nan da ba san da muke ba idan wannan al'amarin ya canza wa musayin da mutum wallahi da gaske nake gaba saboda ka yan siyasa mu da dan wani ne ga yanzu su ba su da wani aiki sai kowa wani kaura yake na koma wani guri da shi ne matakin gyara kowa sai kaure ya koma wata jam'iyya shikenan ana ta ana ta taruwa ana ta cika yanzu wannan shine matakin gyara kuma shine zai solve din problem arewa wannan shine kawai ka kawar da kana gwamna kawai ka koma shi kenan ka canza fati shi kenan wannan shi ne kawai ake ganin zai mana magani shi ne maganin halin da muke ciki na tattalin arzikin mu an kassara shi ilimin mu ba an tusa mana rashin security karfi da yanzu yanzu wannan kai da kana muka barazana bari ka koma in baka koma ba za ka maka abin da za ka shi kenan yanzu wannan ne matakin gyara wannan yanzu shi ne zai fitar da mutane jama'a yanzu wannan shi ne mafita ba wani abu na hoɓɓasa eh yanzu ko ƙarin kudin man kai kudin da aka cikin azumi a wani gani yanzu duk kamfanin da ake da a nan istin nan ba za su iya magana ba ba za su biya ba shugaban ƙasa su ce cewa mu fi al'ummar wata na cikin wahala ba za su iya ba sai dai kawai cikin nan sai a ƙaura a koma wannan kawai yanzu ita ta hanyar gida to shi kenan a zo a zai a zauna inda wannan ita ce hanyar fitar a zai a yi kowa koma fatin da zai koma ɗin mu ga in abu shi ne allah zai tsere da mu babu inkari babu wani abu na nuna cewa mu ba bu yarda da kaza ba ba wanda zai wannan fafasan da 'yan majalisa da gwamnoni da duk ake da ministoci ba waɗanda za su haɗu da sarakuna ba waɗanda za su haɗu su girgari su gaban kan suke masa wannan abin ya nufa haka ba za a yi wannan ba shi kenan kawai sai a ƙaura a koma a je a januna masa shi kenan komai daidai ne komai daidai ne komai daidai yanzu shi kenan kawai haka wannan ita ce hanyar tsira to shi kenan ku zauna ku zauna a haka a je a zauna a haka ne kowa zai kowa ba zai ba zai kasa ganin kowannan matsalar ba kai to din ya kamata a ce an yi masa wata yanzu tun da aka tsara in ba masu abin nan ba komai kuma tsada ne a kai hatta alayyahu da ake daukowa da man fetur za a je a dauko shi ba a mana tunani magi ko ko ganyen alayyahu da za ka saya ka zuba a shi kaɗai yanzu an ƙara masa kuɗi ba wanda duk kwallonin nan jama'a duk yan majalisu na yanzu ba mai iya da shugaban kasa ya kwaso mana wani abu mai amfanin yawan inda haka shi kenan a zauna a zauna wallahi ai ba mu kada ne a kasan ba na taba gaya mu wani gwamna a nan a kan gyaran makamarta na ce ruwa ne ke tone mutane a cikin ƙasa wasu iyayenmu ne wasu abokanmu ne wasu mu ne wasu malamanmu ne suka ƙi ƙasa ƙasa suka ƙi wannan abu a gyara wannan abu gawa gawakin mutane na nake nake wanda ta garga da ba ni kadai ne zan in da mutu za a bunne a gurin nan ba, duk kowa ma za a bunne ka je kar ka gyara wala kar a gyara ba ba wani maganin na'am kar ka sai mu wani ba wallahi kuka ya kamata wannan magana ba magana ce ta dariya ba wannan magana sai kawai ga munan jiggiya mun zama kamar tumaki sai za kawai ake N'a ce ko sun zaga dama ka gyara ko ga dama ta ka gyara kuma hakan ya tafi bai gyara mu gawa wani abin da Allah ya masa na daraja ba a sani ba in kudin da za a ɗauka yanzu makabartar ba duk abubuwan da yake tafa ba ba. ba mai yin magana ba mai cewa komai muna zaune kawai shi kyan sai a zauna a yi ta zama wallahi a yi ta zama a haka duk wani kaskanci da ya zo kowa ya karɓa ya zauna a yi ta yi yanzu hanyoyin da za ka tafiya ma a kasar na aiki watakila can ta kan haka ba haka ake musu amma muna nan muna da gwamnoni muna da ware muna da ɗan majalisa muna da ba shi kenan kawai komai ba wanda zai magana ha shi kenan a zauna za a gani wallahi wallahi kowa siyasa in dai waɗannan al'amuran suka ne kawai kowa in ya ba ta kawai shi kenan zai kaura da zai shiga wata wata jam'iyya wayar da ya shi kenan ku kam an gama da ko da shawarar ku ko ba shawara ku shi kenan an gama ba za a iya wakiltar mu ba akan abin da ya dame mu ba za a iya ba ambatan Allah da yawa ko kullum yana da alaƙa da ubangiji ta yi kyau talabul ilmu shar'i abu na baka kenan yana gyara alaƙa da Allah shi ma wannan babban fage ne wanda ya kamata a ce mutane su nemi ilimin shari'a ta Allah su san menene Allah ya wajabta musu menene Allah yake nema a gurin su ba ruwa mutane da wani ba ruwa mutane yanzu in ba wannan watan ramadan din ba wani aka zai taba sauraron alkur'ani wallahi ba zai saurara ba idan aka gama sai shekara bai saurari inda alkur'ani ce kuma bai iya addini kuma bai iya ibada ko lafazin da zai je gaban Allah ya nemi bukatunsa na a bashi abinci ma bai da su bai iya ba lafazan ma bai iya kyautata su ba wani wata irin alaƙa ce wata irin rayuwa ce shi yasa muka ba mu da kwarjini ba wata daraja da za mu zo mu tsoratar da wani mutum ai ubangiji cewa ku masu imani ku tare turhibuna bihi azuwa da ibadarku da kwarjininku da imaninku da alaƙarku da take da kyau da ubangiji wallahi wannan ya ishe ku kwarjini ba za a taɓa ku to amma ba ba ka ga dole a ita shan wahala na takwas ne al'ibadatul badaniya wal qalbiyya dole ya zama cewa wato in kana son alakar ka da ubangiji ta zama to ta yi abin da ya dora maka wanda ake da jiki ka tashi kai da jikin ka in ya ce sallah da jiki za a yi aje a duk abin da ya shakanta shi a jikin ka cewa yana son wannan aikin lokacin ya yi to ka sarrafa jikin ka zai ka ba ubangiji amma kana ji ana sallah ba ka dashi ka kala ka sai an kira sallah ba ka cewa kana jin bacci sai an kira sallah ba ka cewa za ka yi tafiya sai an kira sallah ba ka jin cewa wai za ka je wani guri sai an kira sallah wannan sallar da ita ce babban connecto tsakanin ka da ubangiji ita ma ba ka iya ta ba kuma ba ka yi kuma da mutane a har yaushe yaushe za a ji na zai yi wa aji. alƙalbiya ibada da suke ta kalbiya wanda kullum tunawarta Allah kullum zuciyar ka tsoron ubangiji da hukumar ya za a yi ka gyara zuciyar ka ta zama to daidai a kan bin abu ba za ka yi sata ba ba za ka yi zalunci ba ba za ka yi zalunci ba ba za ka yi kiyana da duk sauran muna da abubuwa da suke a tsabin kulu ba za ka yi su ba sun ba ba wani abu na goma shi ne al-muhafazatu al-fara'id kiyayewa kan dokoki na farillewar Allah ya dora mutane والذين هم على صلواتهم يحافظون masu kiyayewa da ta tsoron su al minan na an yawaitawa daga nafili Wani yana saka ka ta hadu da Allah lafiya tadabburul qur'an wa zikiri. ka lura da al da abin da yake gaya Allah yana ba ka labari ne a cikin littafin Allah na al'ummomin da kafin ka zo duniya ya gaya maka kuma kai ma idan kai kake abin da ya samu waɗancan shi ne zai same ka Allah yana gaya maka wannan kai ta tafi a ciki ya baka labarin azzalumai ko bai baka ba ya baka labarin duk azzaluman duniya yadda muka yi da su mun halakar da su dan ne za ka zalunci kuma yake maka haramta zulma ala nafsi na haramta mu kai na zalunci ku ji Allah wa ja'altuhu bainakum muharrama na sanya shi a tsakanin ku haram ya za a yi ka zalunci wani ka koma gurin wanda ya haramta zalunci da wata fuska za ka kalle shi Allah ya haramta zalunci ka zalunci wani kuma ka mutu wani gambaci suke ne ku tashe su mana ta yaya Allah ya haramta zalunci ka zalunci wani sannan kuma za ka koma yin wanda ya haramta zalunci da wata irin duka za ku wani irin da muna za a yi Allah ya ce haramun mai zalunci na haramta maka yana na sanya shi a tsakanin ku haram ka zalunci mutane ka daddanne su kai musu duk abin da ka ga dama yanzu ka dawo wajen wanda ya haramta zalunci ya za ku da shi ku yi tadabburi da alƙur'ani tajdidu tauba ku sabunta tuba a sake sabon tsari halin da muke ciki ba zai yi mu tsaya a haka ba dole a canza a tuba a jaddada imani zuwa ga Allah domin Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin tilas ne aka yi na inji Allah na wajen ta ku kana sun taimaki mu'minai amma ba idan mutane suka zama to ba imani ba ne a gaban su ba kuma ba to wala zan wargaza su domin wani wargazawar ubangiji ba wai sai ya zo yana baka notice bane kawai dai za ka yi ta ganin kaskanci ne ko bayan da ka iya amma Allah ya alƙawari ke maki masu imani sai yanzu duk a cikin ɗan wannan da muke faɗi sai yanzu aka shigo matsayin da mutane suke kullum shi suka ɗauka duk faran waɗansu abubuwan da muka ambata ba sa aiki da shi wannan shine na goma sha na goma sha biyar shine kullum sai maganar addu'a kowa abin da zai ga sai addu'a sai addu'a a gefe guda kuma an kusa ta ubangiji wani aikin sa luwaɗi ne kuma ya ce wa sai addu'a wani aikin sa zina ne kuma ya ce sai addu'a wani aikin sa zalunci wasu mutane ne ya danne musu haƙƙi kuma ya ce sai addu'a wani haƙƙin sa aikin sa ya ƙarya kuma ya zaina cewa sai addu'a kowa ga shi ta ina ta ina ta wace ƙofar za a je wa ubangiji kana zalunci kana ƙarya kana zaluntar mutane ta wace kofar za ka zai ka je ka Allah sai zuwa? ko kai ba za a je ko ina wallahi sai an yi tajjidin tuba sai an sake tuba ta hakika duk wani mai abin nan ya daina ai an yi waɗanda suke tsoron su ake an aka zuwa aka kashe su a ƙasar su za zauna ko ba haka ba ne kuma har yanzu ba da tarihin su ake cewa sun rike shugabancin ma sun tafi ba kuɗi wai wasu ma ana ba su bashi ne ana bin su bashi mutum irin sardauna irin duba a kwallewa irin zuwa har yanzu ba ka isa kai magana a kansu ba ta bakunci sai an saba maka yanzu yanzu za ka faɗa kan shugabanci da ake a yanzu me za ka faɗa shi karan kanka mutum yana jin tsoron ya fito gaban jama'ar sa saboda ya san ba gaskiya yake ba al'ummar da kake shugabantar ma kana jin tsoron ke za in za ka zo gudu da ka turo yan sanda da bindigogi kowa ya taro in ba ka wani za ka iya zuwa mutanen da abin nan haba-haba suke sai sun ganka a matsayin ka na shugaba kowa so yake sai ya ganka amma da kai ma a tsore ta kake kafin ka zo gudu sai ka turo an yi so bayan ɗan gurin sannan ka iya zuwa ai ko ba a gaya maka ba ko ba a gaya maka ba ka san lalle zuciyarka akwai munafurci wallahi ko ba a gaya maka ba ni ba za ka mun kabbara ka burge ni ba ka kauka ka burge ni ba kabbara da za ka mun wala ka burge ni abu ne na takaici ko abu ne na bakin ciki abu ne na damuwa ya da duk mai kishin al'ummar nan ya san halin da take ciki dole da ya damu wannan wanda kaga bai damu ba to kawai bai al'ummar ta al'ummar ba damuwar da shi ne ajihun ga wata kila sai wannan ne kuma kaga ai ba ai ba an zama babban na kota lokin babban banza ba ka jin tausayi na ƙasa da kai akwai abubuwan da suka bata mana zuciya wato su suke jawo mana waɗannan matsaloli abu na farko in ji malamai suka ce al alman al wallahi mun yi nisa ne daga tsarin ubangiji an zubar da tsarin Allah kwata-kwata saboda haka kowa ya yi nesa da tsarin Allah kuma yanzu ba kana ganin mutum da talauci da komai ko ne yana neman ka tsaya shi ko da addu'a ko wani abu akan damuwa amma Allah ya buɗa masa falalar ka ga yadda ne wallahi ko shekara goma yana neman mata sannan Allah ya shi ba zai yadda ya bi Allah akan auren ba sai ya saba ba Allah to sai mun yi nesa da manhaji na ubangiji an ajiye tsarin Allah saboda haka an yi nisa akan komai akan siyasa an yi tsayar an yi nesa akan ma abin nan eh, kasuwanci akan duk abin da ka sani an yi nesa da tsarin ubangiji saboda haka dole a yi shan wahala to wannan yana daga cikin abin da za ku yi to idan kuka sabu wannan nesa da ubangiji ba ku gyara alaƙar ku da Allah ba to shi kenan za ku samu al-ghafla amma ya hadisu fina wallahi hatta abin da yake faruwa a kan musai da rabkana mu manta da shi yanzu idan ka kula kamar mun manta da kanmu wala takunu kallabina nasullaha fa atahum kusa. kar ku zaman to wadanda suka yi watsi da Allah a tsarin su ba tsarin Allah Allah ya sai na mantar da su kansu na mantar da su kansu abinda zai musu amfani ma ba za su iya ganowa saboda na mantar da su kansu idan ba haka ba yanzu misali irin waɗannan haraje-haraje da ake sawa da ƙare-ƙaren kudin man fetur da wane ne da duk ake ina waɗanda suke 'yan majalisa ne sun wakilci al'umma kuna jin ƙararsu to ina gwamnoni suna kuka da talakawar suna shan wahala to me ake kowa sun manta da kawunan sun manta ma da al'umma Allah ya ce haka tun da kun yi watsi da al'amari na ni kuma sai na sa kun manta kanku abin da zai muku amfani ma ba ba za ku tuna shi ba yanzu dan kana gwamna ko kana wani dan majalisa kun yi ta tattara kuɗi ka ga abin daɗin da za ka ci ba za dai ka dawo gari kuwa kuma kana sauka za ka bar gari jihar da kai mulki in kai gama mulki ba za ka iya zama a cikin ta ba za ka tafi wani guri ne to wannan gata ne ai kin arziki a garin ku ka zauna inda aka haife ka za ka gani duk duk da wani ina idan ka biya wanci duk inda suka gwamnati wanda suka gwamnati kowa ya gama ba zai zauna a garin ba to in dai ka shuka abin kirki ne zai sa ka fita daga cikin gari me zai sa ka fita so shi yasa za ka ta ganin abubuwa Allah ya mantar da mu kawo da mu abubuwan da za su yi mana amfani ma za su ga ba a iya tuna su ba a tuna su sannan fi'ilin ma'asi wa takdimin hawa duk duka sai ka samu banda aikin sako ba abin da ake an tara mutane amma sakon Allah ake sannan kuma an tara mutane abin da ake gabatarwa akan mutane son zuciya ba wai son a gabatar da gaskiya a bi Allah ba a'a za a ga son zuciya ce kawai daga nan sai kasuwatin kudu zuciya sai ta bushe talakawa sai ta kuka ba za ka saurare su ba yanzu a halin da muke jirga duk kukan da zamu ba a sauraro ba a sauraro malam mun kai inda duk ba a tsammani wannan addini shine gaton mu ko an ki ko an so shine kuma abin da ya tsara din ne shine mafita in kuma an ki a je a yanzu abin da za a yi ina nan in ji ubangiji ina nan kowa ya gama zagaye zagayarsa Ina rabbaka labin mursa wallahi yana duk zagaye zagaye za mu gama kuma ƙarya sai ta kare mana ruwa sai ya kare ma dan kifi dole sai an kama shi wallahi tallahi duk zagaye zagaye da zabi in dai ba ya koma wajen Allah za a yi ba ai ta zagaye zagaye na rantse da Allah sai kun ga yadda Allah zai in dai ba za a koma wani Allah daga nan sai a cira gaba malamai suka ce sai muhaqil baraka fil hayati wal umum an nafsiyya abinda zai biyo baya shi ne a shafe albarka ka dubi tarin kuɗi da ake da shi a kasar amma ba sa kina na wa mutane wani abu da da kan ɗaya za ka shiga kasuwa kai da sule bakwai ake biya ko wani abu mai kama da haka albashi amma ma'aikaci sai ya ce sanan da har wata ya tsare kudin su suna da tsawo ya rike canji kuma yanzu ka an bi albarka to ko al'ummar da ka kalle ta da kila gari da mutanen da su kai haka ba amma albarkar da waɗancan mutanen suke da wancan lokacin yanzu idan ka tattaro mutane sun ninka waɗancan mutanen albarkar wancan kuma ta ninka ta yanzu haka muke rayuwa an shafe albarka mutane sun kasa ganewa ga mutum da tarin kuɗi ba sa iya maganin komai a gunsa sannan ban da wannan kuma sai kuma mun nasiya sai mu ci karan kowa da bakin ciki kowa yanzu a cikin mun nan ransa a bace take wallahi haka ne ko ka yadda ko karka yadda haka maganar take duk wanda ka zama yake a ce, damuwar zuciya sai yake fito masa gida sannan kuma a cikin tsare tsare rayuwar da sai itti ba kutuwa ta shekar a na faɗi shi mutane sai su sabbin hanyoyin shekar in aure za ta hanyar shekar in siyasa za ta hanyar shekar in kasuwanci za ta hanyar duk abubuwa da ka sani na rayuwa hanyar shekar ake tabi ba hanyar da allah ya tsara daga nan kuma sai abin da ake kira gafla wa kasratul nisyan rakana ne ka zo sai yau mantuwa daga ka shigo sallah sai ka manta yanzu a wani raka'a kake magana gaskiya nake biya maka aiki daga ka shigo inda zaka gana da ubangiji sallar ma idan zama sai ka fara tunanin raka'a biyu kai ko uku kuma baka iya kabli ko ba a zuwa matsala ke hawa ma ai wannan in dai ba za a bi gaskiya ba malam magana kan kare na takwas shine al'azur tawakkul wa rida talaka bai yarda iya a talakan ba ba shi da tawakkuli ga Allah lawa da ka zai fito da safe ya yawo kan jiragen mutane babu tawakkuli ma an samu raunin yake ne duk waɗannan abubuwan da muke faɗa kuna ganin ƙarya ne bayan an zama waɗansa abubuwan sai da abu ne da abu tawakkuli tawakkulin ya yi kaɗan ga Allah ke za ka ga mutum sai mai gidansa ya sa shi ya saba ma Allah sai sai larura da gidanka yana da sai ka ji ka kuma ka kawo ka tawaye larura to abinci kake nema kai wai baka yarda in ka dogara da Allah zai canza baka baka yarda ba jama'a ko ba haka bane duk wannan biyayyar da ake ta yi an san sabon da ake amma kowa zai ce wai larura ce yana da yawan abinci to a ji annabi abincin za a ci a koshi kuma har a tafi jahannama wata kila na tara shi da tukudun ni'ima mutane suna inkarin ni'imar da Allah ya musu suna ganin kamar bai musu komai ba na haka ba za su bi shi ba to wallahi ana ce mana lokaci yayi amma ina gaya wa abu ɗaya kuma ita ce kaɗai tare da. idan mulki ne an yi na soja an yi na farar hula to saura ku ɗauko bakar hula wallahi tallahi ina gaya muku duk gaba ɗaya abu ɗaya ce ita ce hanyar tsaye da sarari kal ita kaɗai ce mutane sai sun tuba sun kowa ba Allah in ba su yarda ba su zauna a nan wala ita ce hanyar guda ɗaya ita ce hanyar guda ɗaya babu wata hanyar sai mun tuba mun koma wajen abu ita ce tal in kuma kana da wata ka fito da ita sai ka yi ma Allah karanda wallahi sai mun yi karanda sai mun nuna ma Allah mu ba kowa bane sai mun tuba mun daina duk muna da ayyukan nan idan muna son mu ga alherin sa in kuma ba haka bayan ta, ce la tazaluna bi dhullin wa khudar ba za ku gushe ba kuna kaskanci da wulakanci ta tattar da kitaba hmm. har sai kun bi littafin Allah shi da kawai magana magana ta kare a imanu wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama ya bari mun riga muke sabda sakon yawa shi kawai malam Bakun da biyu da suka kuma wa aiki na da ya kamfi na rashe. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين